بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا بفيهما سليمان فهمنا زمان مسلمين يوكا بسطور إنا بيفايا جمعة إنا إفايا البركة فلا بقوي سايا جمعة الآخرة زمان إجراء نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولي يقول سوء بتوبة shi ba dai guba nan na ji kware yi garbe 2017 ya tsaye gregorian kuyen gregorian calendar kuma gila santiya da shi na esiya gamba wuce kwanna na wuce tsakwonna ga yi lokmanin haƙi wuce yiwu soci ci ke tauya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga annabi kuma ya ji bata alaba sai tsawon gina lo bayan zuriya na ji su kuga ya nan kuga ba su koyi wa ba etan eti alamarin uji da kwanan gari da kuma hakima gala ibn kasir rahimahullah ta'ala nga tafsiruhu nufe baza etiya wuji gurkon na wana ga wasanci na lukman da yuna wasanci da wani da amfani sarawina gugu awagai dozu ganbe ignijiya ifa itula jilozu ita lamariya aqida lukman da yuna fure ti sa aqidan kuma da jiyu foro ya ci sa ibada musamman ya ci ibada da fata yi sallah lokuma na jirgin foro ya ci sa bajin wangi wani rubutun ya tada mutu ya gani da ya ci ya gurgudu na yi gabe da nan social bandolin bai ga cimci na su kufa gani bai ko ce ne na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suratu lukman ga wadda kada a tsaina lukman al-hikma an ishkurillah ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ga wani kad ataina akika ito lukman ya bi alhikmata hikmai ibn kasir wani fassara ya e hikimar nan don gayi alfahmu wal'ilmu wata abir itu da bai fahimta itu da bai ilimi itu da bai iga e magai itu da bai iga e magai mujahid mini man kwaya tafsir jan ya ji kakin yau mini ji kakin sahaba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da min zai tula bai ilimin tafsiri na mu ji fasara yan al-hikma kin da na al-imam tabari bai biyu na sai ga muhammad bin jarir al-tabari na mu laga mujahid bai ga mujahid ne fasara ga gai al-fiqh to ko tula bai fahimta ya addini gai kiyan hikma a taga wa isabatul qarn ezo ga wani wuji pàdé yìí atwa lukman ya gane da ayu basira ayu rayu wangi rayu doron wa bebe ina waye kuya ala ayya hal lukman al-hakim mujana da sokwa mudeyi wuce guru ya soko wuce guru ya soko yau kendo na al-imam sabari gana bayani na gobe daga gai ba ikrima ce wagan lukman annabi sa kuwa wani manjiga ya kuma wani gwakana ibn jarir inda bai suna wuce amma suna da wuce ma dai ya zidu aljufi da'ifu muyo bugu asar wuce daga ba ikrima wani ya wagan lukman annabi sa kuwa wani zuta zuwa e gana sahaba nabi muhammadu shi ta tuwa bayani wani gayi lukmanu wuce kuru tuwa mini zamuru da kujo a a yi sunan lukman a a yi sunan mamayin lukman a ga an kaɗu lukman ya giya an kaɗu da kuce fadu egi wani wuce gamba ne yi wunga tsara yadda ibn kasir bai gani domin so shiga wadda kada a saina lukmanin hikima a kika yi ta lukmanin ra ganga ilimi ganga fahimta ganga ga magaya ganga ra'ayi wangi wama yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi itura da hikima isa duga a iskullila daji a soci da ya rasu annanu kawo cewarsa ta ciya jama'a kuro na cewarsa ragar da ilimi na ikon ku daji a soci wa man ya shukuru zandoro har daji a soci na fa'in na ma ya shukuru da nafsi amfani titacin amfani na daji da ya soci wani wuto wa shi bai so bugu aga wasara da ilimi a ce zai dajin ya e ji da ya tsoko bai ilimi na ma tora na gayi lotu be katu ga katu di aje o gife ma muna ga yi ci da gintara wuga egwa wuga bagun bagun waje a lotu gani be yi na tsokwai wa kun ji na shetan ya ji gizan da ci zan kun je ge lalo ya ko a magiyu Nga ya ya soko anyị mba ba shi kuye kan ina yi gugu ke fi soko mun ji ji e ya so ci ji na so ce wani ga yi gugu ji da ga yi ji so ci na dace ya wani tini mana wuce wuna amfani ji da wuce mutum ba su kware dawo wa man kafara zandoro na magaci manabo da alkhairin su kuna bayu ne shi dajana fa inna allaha ghaniyun hamid so ci ganiyun an shukrihi so kwa de ba ke ji duluwa so kwa je bukata ji dawaya kabo da muke ga ojiya hamidu muyo e bo pata ngawo kiki pata ngawo malaika yijina eliusa sala jilozo e daji ulajilozo gbogbo ake gawa dawa gbogbo jama'i musulmi tun ci kusa kwai layi tura kuma lukmanu ni man ko kwa to na da yin lafiya ne ya go zuriya shi ne ba go yi mi ya ilimi ya arziki ya mulki wadda daji ya soko ejin da ya ga gama yi kiyan lokacin da yi na soko yi wani amma wa le ko go gwashi ina aje zai se sai to soko ba ana? aza tsara bai ilimi wa shi ba san shi maimako da ilimi nan ji zawon gida amfani mutum da su bai ilimi a shiga yi ciza da jeje a ga yi fagwaya inda ci jau a ga yi fagwaya karo a jau a ga yi fagwaya za ku kuma jiretiyan ya tuni da ya jiro ba amfani ta tun da su kusi da kyashi ne soci da ya muhammad ya labari eti wazun na lokmanin jingiyuna eti nasiha na lokmanin jingiyuna wa iskola lokmanin libnihi wa huwa ya iduru ya bunayya la fushin billah lokmanin ujigiyun nasiha ga ya bunayya tasgirin nan gaba ya ce ishfafo ya ce tosayen tasgiru kan da cewa bai tiya a bayayi amma ne ti to sayo e gona ya zadda bana waje boyi cikin bo ku giona adde zai wa babe alkhairi ya ku giona bogo na siya mu gabba mi ogolo ba giwo shi ma na ji so shi lada na kan bace tiya yana ga yalla e giwo je je na bana wasu majata ta amma na su ko e jagan ba وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله لقمان وقا جنب يجيونا يقصى راني يا وجيني لا تشرك بالله قال لا ينفسك بشي مريض قال لا ينجم أنفسك بشي مريض eh لا ko ba ce هو لازم wai da zaune in do mini ya lafa su ko bacin wuce ko gayi na zandoci na jiso can asun na zagurun yi ga ya wace wai sai wa gayi wato gaba da wasu na jin nuji bai manyi feyi yi ya wani wai ko ya fando ci na wani ba ku ko yi mina wai wani wai lega bai sun na jin e wa lacicin e i da ya bon ina sáta náà orí jùlọ ní ẹlápàtọ̀ kó bá ṣe wọ́n máa ń gálúgbọ́ jíwẹ̀ ágàdán ẹ̀kọ́ bá san ọmọ ẹ̀kọ́ sí ìrìlẹ̀ ọmọ wọ́n ẹgbẹ́ tàbí sọ pé ẹjí ọ̀rẹ́ jí kàtún áńkẹ̀lì tú kàtún náà àbẹ́ jí máa ń gbọ́bẹ̀ yìí náà wọ́n ẹjẹ́ wọ́n kàṣì náà àbẹ́ ájúzà wọ́n gírí àǹfààní àbẹ́ ájẹ́ àwọn àzùn àwọ̀ àkàtún ìwọ̀n àgbàkó ṣe iṣẹ́ yìí tí àlè mọ́ ń jẹ́ ọ̀nà gálà ẹ̀kọ́ bá san jẹ́ tún yìí náà ele eh, ga babu albarka ilimi na ele ga kawo da yin da albarka lokacin waya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dole fahimta daidai da lukman al-hakim na su koya yi labarin ƙur'anu don wuta rabe ilimi na da tarihi lukmanu kafin tuwa wanda yin da kafin tuwa kusurri goma ya zanen ce da bacci na jari wekan awa su. amma su kwai juya gan wai bai ilimi da sun madabin ya e wani annabi muhammadu jilu kuma ne ga wadda mini bai ji da alkai daga tashin faji ko jawan ya e wani faji kura bugu jamaji ila tarbiyya ta ya zakuru shi ƙur'an ga sabiru ya ulil absa e ji lura ya yi zaba sira ji bai ta ya ƙur'an shi alula bai wani fewa ji لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ita ƙur'anu ita zaburu shi na shiga ƙur'anu wana ta yin zaɗe da bai bulu fewa zai yi tunani gbogbo ya farko na wula san yi hoto na ya ya yi tun a caya ya ko shirku fuskan lafudata lafu da ta kajin don laya za a haka ta ɓati wuce wa. sallallahu alaihi wasallam ake annabi muhammadu ya ga laya dan saya laya irin doro ake ya ji da sun bi rabin salat bi rabin na in doro ga bi ciuna a kuke da gwala su tura ku baban so ko yayi ya ce wani wani ba shi ta yi zama inna shirka da zulmun ne. ɗaya lafato shi ba shi zalunci wani gonare mai sautu ya gini abdullahi bin masud ga lokaci na cin aya na ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam gai bai soce ga yin ga allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi zai ja imani jin amma ko imani ake ba gan bai tu zalunci ya gan bai tu na su kai wa na na ula'ika lahumul am wa hum mutadun a gai zamin cijo

yawana lukmanun hakimun gabe yuni ga ala tasbar kola lukman inna shirka la zulmun azim shirku su kwai pa wa yi ji anawa ga musulmi shi sun ti shi sun wai da ba su ko ba na annabawa ji a shaga kuma wa isman mugo jama'a musulmi shi an kalitu jiwe ba ja ton zagi na jifti mi ba wani satun ga ga ga domin ba san ce ba su da raji to a nan ebe na sashi yi laji ka wale giye wukwa mi sunna wuya tarbiya sunna amma a yi kwaye malayen su do bo, wa ga da ya kode ne ga ya kode fi ba bandoro ga da fi su do su an kali su je wani da fi da wani ishe lokaci ne yi ba ebe mala jeje adabai wa laulo na sai asara muna wale zai za kirki guri mai ishe ko yin gaci na wani bici mai ishe na wula da hajjan da ya kode ne ta kursi da kyaci ne jama'a musulmi shi nasiya ya kuma wani ci gaba bai gini wọ́n sàtúwò etí á ojú abẹ́yẹwé wọ́n àkíyè lásán túwò etí á ojú bolóbolóbẹ̀ mọ́mọ́ yìí kin da soci sai tuna suratul isra'i ga wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana to gan ba ku naga lukman wa ku ke ba wa shabala mari kin da ba aya da ka kan lukman hakim ya gabe jiwi ga wa wasainal insana bi walidayni hamalatu umuhu wahnan ala wahnin wasu inar insana bi walidai ijin zawangi gamba ga usamu magubabau usamu magubabau uji bolo-bolo gani biyayi nganya ya e bama na awa na wuce-wuce matuka kudi soko ba ne ebe ki حملته أمه وهنا على وهن إنه له ضعفا على ضعف bogunto eti bogunto wala eti wala ton nan zagi biyan wala shi wala gugu so da mini mai cini da ele ele o ma en wage be wala fe be na katilu fe be ele ele kan dusha ngala nabi sallallahu alaihi wasallam ga usim ra'an bi ummihi me ji gishi gamba aso nare aso na e bona wala aga wala aga wa biyu yi maji rai fe dike wa goga ah Allahu akbar ngala yin doro wayi na waga ga da kiyabu ga gitti o cizun ita kawai wali ta bayi wallahi tallahi billahi illazi tun yi jawa zama annabi gabata ji da bai dauka kwa tun yi jau ngala yin doro na waga jina adini wani ko yi jelewa wani ilimi wa jiyo arziki yo muliki yo in doro ja yo na wani kan su majata kyau ganga ce ciki su ku si da kya shi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an wagi laza a ku tunanin ruwi ba amma ibn abbas bai man da shi ga aqallu muddatil ham. ina ji zuma zagin lawo wana wai kiyo sitatu ashur ta ku zagin lawo ba ku ta ku tunanin amma gwa ku ta ku tunanin ya jazu aya na jiji shara da wuce aya na ji ishara ifiyan alamar wucewa bai wuce wasu tsari wufi a mai ne a ne shiruli waje walidai in ji tsawon gigan ba ga dajin yayi ya suna juna wulami wutu ba wuyi waje walidai ka a shahada dajin yadda ne a ne tuwa ya tiyar tunguru na agawa da wani amma na ga liba wato shi bana na liba wa nabi muhammadu bana da lamito a cikin a shaga ejeke ba yana lita da fata da gwamnati sojo lukmanul hakim wani ci gaba ganibe bayani jiyagiyoyi gawa in ja jahadaka ala an tushrika bi ma laisa laka bi ilmun فلا تطيهما وإن جاهداك adikin dabin ne gabe bayanzu a tafi jefun ba e tide ala an tushrika bi ma laisa laka bi ilmu ga wallahi wafa ni ba shi ne na so wajen cikin ga gan na so ya lafa so ko ba ciwo àti pé wà rọ́lọ́gán dẹ̀ kó ń ṣan bí i fàlá kò sí ìhùnmá gálábì tó ká mare fàlá kò sí ìhùnmá gálótúná wábẹ̀ wọ́n iná mare àtẹ́yà ó sì ajé òtún bá wà gẹ̀ẹ́ mọ́ máa àdàbà bá san ci kurun da shi ga wallah daga bangaren to be har da tàbí jùmọ̀ ìwé ìbò tí ìdìnnà ọlọ́ọ̀lọ́ ya ọlọ́ọ̀nà ọdẹ sàjọ láti ní kwàfẹ́ gbà ní èṣe kó lánàdà tí kò mí fún ẹfin ní èṣe pátá ẹnìyà dé ibi òun náà láláyà ọ̀gá ọ̀gùn owó máa àgálẹ̀ ìfún náà owó ya bí agò fúláwọ̀ ya bí wúgáàgá lótú ya ewé e na kẹ́ẹ́dúró jùlọ ètò Kur'anu ga wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli so shiga kwadu ga macile be yaji be bate be macile de dendoci fala kashifa lahu illa hu idan da bolun kyawawa sai su ku kallo bocha kawa da bai da gurboce wani dawuza waji su majiya so ci wani zai taya asiri pata ga alugwalu ga su yi gbogbo imani jin gada waye zama wani kawo ga wurin sawa wuga bi a isi da rajo sai da tattali zaba ne kujje ne yadda ya ce lega babu gudu shawar musulmi da isa imani ya muna al'amarin na wanda zai bai siffar zaguri wa ciwo ya ya sai mace ne ada biyu egi wa ma yi e mi wa ma hujji ci di wula sa wa gare ko kafirincin bai wa lafi ce ji kollu a haki ci bai hussein na ban babu ku wu bai hussein na ba wu bismillah gun ga e da lokin yawo wa ma ya daji da ba su man wuce ga a ya e daji bai ko shirku na jaga a lotu ya wani wasu ko ba ta ba فأما الإنسان إذا ما ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا وأجهو بريتما maimako da wasu addu'a a gagawa waya tuba ko a waje da laifin doci wa amma waye ko kafirinci shi lo wai so kwa wai so kwa wai wako siyasa wa ga dai ko kafirinci wala waji wani to kai la alkhair ya zace yidi bo da mai musulmi ita imani ita imani Luqman al-Hafiz wai diji ugan ba to mun ga zai ce la kasaice taimako yanku gizi wani zai ji gabi yana da kokari a ga na kasaice wayan taimakon nan fala tutihuma gala mitun da be ne yon ye ko de dina ga lo ya we ta alkhairi ndo chine we ko sharri ndo chine we be da bana ku ba ga ko de we waye za ga la ko ba san shi ko we ko sa pa mu bo ga ji e dama ga lu bo da ba ta a fe lafu lawa ya zai lawa ya zai gaga na imani ji da soci wa kan da sai mi ga yajin na kawo masan eh ka kabo satatin ban ga ya ji ji ya luba ni de kaunawa e luga dan gube ra ma soci e luga ra ma waye na muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ga akida on so zai jin yawa na kuma da ko ruru na da sai yadda man koya mini man koya cikin gai shek muhammad bin salih al-usaimi lokacin da man na uwa ma a cuda da america etiya e gusawo dr jackson ga na dana fashe wa ba ta na sanuwa kan gajiyoci da yan ba tana da wani kiman kwanna zama mankwai suke zamani a shek muhammad bin salim al-usaimi rahimahullah ta'ala gugawa ya tsubuye na wada gumbe soci a ganyi numfayin wani wadda gumbe soci babu numfayin wani tsubuye gugu alawan lugba alawan lugba ba tan dabi wọn a shiga wula yi numfayin wọn mazan wani kun zai nama da kun bai so ce ta ci halin na wani ibu na sokotun rufa ne kawai ko ba luwa ba ta yawa ma wata toya daga wani ko ko ga wani lata ko gala wani mu ci gaba ina wuga da taya so ce zun da jin fel ne Wani wanda ya gafi tina kabari mu da sanani ga rufa ne lewa rana wata gama ya duba na jama'a zai da su ba yi mai cikin giba so shi to ko wacce wata waje lana ya bayi wa duba waka gintara yi so ba lukman al-hakim wani jigi wugan ba gato famba da ya mina yi gawa ga latuwa ya ci ya gusa kpawa na ma ya tulin ba kpatan kallo shirkwa ya dole na su kwaiwa kpata na dole su wajen gangba ko jidini ya man shi wajen kanka amma fa sa ya wuce kwanne wa sahibhuma fi duniya ma'arufa sad wangi bayi amma wazo ya ji sunna bulu bulu na gaji da yamanci ba ta na wasu majalisa ba sunna wajen amfani wazo ya ji sunna wa ma sunna wuce kwallo ba ebe na ya ci sunna ko gayi ji bulu bulu da yamanci وصاحبهما في الدنيا معروفا كاي من شوج هاي فاسو حكي ممنا سوري كاي باسكي كاي فاسكي ودي صابو لغو لنا زانيا بما adan ba ta awaya ka ta ji ta ka aga tanya ja taimako adan ba ta go aga da ba ta jilebe ayin asibiti obandoro afina fata na da mini bolo ga ke ama ga sheyewa ama a ga tasa wa shikin bu kin na jiga zuwa mai ma kuka ya da ku takata zuya tonuwa ya fu shi wacce hashi da ya fata ki jigo na zo so ya kayan ya wuce amma ga agbaye ga jayi da ya ma ga jika tuma zai ji jaba zuma wana amma ga ce doro ya adini ma chaye wuce la chale we loto jiye ya we le ga ake sunna ya wa bi mi a waga gbati wo ina wannan gwati akida na wata ci wani wadai su hakiya وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع السبيل ما اناب اليه ومولاني وتوي بايا بيجي توبا لو باتوشي نغاي مؤمن جو eti mumini shiga mai sahaba na muhammadu sallallahu alaihi wasallam a mai tuba za wuce shi alada na ce ne sahaba jina wa ba ci a mai tuba mumini shi na ja ne ba sàhábà sahaba bá ba ma wata bi sabila ma'ana ba ilai man ɗaya so tó ce ci gaba yi ga ilayya ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إيش تبعي تويسون تويمن شيري باتي نيجا يجيب وين ما يزندوري لاباري نوغا لطونا مشاقا زندوري تتوبو كندو جنو قصة من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ya gaza ndoro bai wa wagwa na ya tuwa ya gaza ndoro ga wala ko sahaba nabi muhammadu shi a tsoye man jaji ta tiye ko na jaji ya nabi muhammadu ba amma kuma je ta amma ya to nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ci da aza tunda kin ya habasha bai sahaba ji kai jira jilo na mai na kura alu agwalu a ga yabo na annabi na nabiya yi na tashin sabu sai bai wata sakwarar da yi fi ba kuwa kin yamma ka wata na wayi gabi wing wacce boji wangi ji lawi ta tata yi shiga waje ta zanana wago ba wani sun na bebe yi na agwa sun alada na yaman shi je yi wago wago ji da yi na azuma jatu azuma jatu can da sahaba nabi muhammadu ya ji na sallallahu alaihi wa sallam waga ma wani sara amma ga wago wa leman ciwo ba wa leman a ah, ba ta ga wagi yau wajen aliyya ba le cami tun zai ga darija wani gaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wata ce alkhairu eh, ga lugwa ga wagi man doro son ga ga wai mun shaci ki ga ga la wai mun ci ci ga man ji kalisa bi kila da ni ne ga ga wai mun ci ci shan jamilu zinu da bela da har ma wabe gube ne ya saya goma shiga ne nasara ido to man na ga wala wa al'umma musulmi jama'a نغايباو ندي تاوي لوجين نجي دي تاجيني ولا فصل لي الصحابه نبي جيجانا ان تشوف انت غرغادي اكي بابا ديني فكو لقمان الحكيم زبا حكمه كنا ويكي سنجوتو غيا بني انا ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صحره او في السماوات او في الارض yaa sibi Allah waa yaa wọ ji na ɔye sɛwutu e tu dị dị zi na ku ɲe sawa gbagba tu na gorogo ɲe ndar a sà à nuwàó kì yi wee tụp ɛ na ni nye ya sige tule siwu yo kì yaa maa dà bie dze na ndọchi bọ ọ ji ɔmị nisem ọ a ndị ni iye taku a sà aga eh laifi kunna da fi sahratin ni ya fati a gaitu laifi wuce babba na wallo na mai tafsirin mu ya sarga hata ya tunguru bai wa babba tuna ke zarra na ya fi bi Allah to ce lawo makiya mai waliwe waliwe gbogbo tẹ́yà da tun da mbali tẹ́yà da tun da mbali inna allaha latifu habir e bana so ko e kuyo na lamari ili mu je sauki na habiru mu yo e na zandore sana ata ezada nya wuda bia da ya shiji ko wuke bai ji bicu papa ka habiru yo dida bi bin namli bogo yisun da sokore nda ya jigi ugan ba e ti ucu ya betin da bayirin dore hakki wo ne man jiya sa gyatuna egiwe ete fi musakpa jire o maye da woso ti gan eni da sare egi meje lajimi o maye la imi o de shi fi musakpa jimi waye la amma na so ko egi ore sada egi shi asabu so shi man gangan gwaro na lukmanu hakimu jigiyu bayan sokoce ba zuwa ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani wuce santu ya musulmi da fata nan gayi bai wai goga ya bunayya kimi salat wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabak inna zalika lamin azmi al umur ya wajimi ya kimi salat a asalla ku kini, amma ga sallah ku jikini wa ribe, da ji sallai eza je ji sallah te fari mai teriya eza je ji sallah te rukunin La ladan jo e yi sallah te to lokaci sallah No le la na ku sallah gikinya wa salatu to alfijir lala wanda kin don na doku shake nu fe ya muke to jai lokaci alfijir la kalanda ji dana ne tiyana eti limina yi ba te lokaci mai eti lokaci sallah na wani azuma jettu limai ya la ladan ya jettu a taje sun buku umu fahu la yanzu ji sallah dole mini ne la go sallah nan wada lokacin duhul waqt akim salata li duluki shams ila layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda lokacin sallah gusu malaku da wa nabi muhammad eti da cin e wo bai e da zo shi wuri zan zo jihadi ne waye da zawan ki jihadi in ga lukuma ne gabe jiwa a cimin sala fasalla wani ji salla yi kayi izu fasalla yi kayi ji salla ke bi shekin gina wakku salla ki kina rukuni shi na su da ba la akbar allah akbar wa salla wakku salla ki kina ngana nabi ga yi zaye ji salla da jan jin. amma lada ne ya sallaji ci na wajen hacci abu ga mai tun ibada na ga tun fata na sallar da jama'a zan da cewa sai jiya ma ka tabo mai jigo a su bayan wani sai ba ga ci e mai so mu yau kiwa ga yayi mai wayo kiwa ga yayi gido e gina ji wa fushi zo da masalaci e gishi shi kan fara ba ci wai jiya ma na so kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi a joge mito ya ibada na yi wajen kuma jesa wata yi lani ga yi gisa mani shi a ga gisa mani da akin na wabu cici pamba bai ajiwe galibu ya giyo da febe ci su komi wa mai giyan su giwe mujembo har da fi guwe kiwa ta ya so ci fa kiyama ya gi musulmi shi ya jiyan wai shi ya daji shi na birayi rai so ko yayi azaki tuba ne lukman al-hakim ga ya waji mai waga sallah ku yi kini wa bin maru a afuta da gamba je to alkhairu wana anil munkar kaza wangi ga ta ya betu da daji amma fa siffa wuce ko guba na yi gaula na sunana labarin wuce ba bare wasbir alama sabaka wa bewa zunjija ge wato ko wa bewa zunjiji a wolu alama ta da cewa eh, ebonin zai je kaune na wai ganana shan da ya ta gawa fatu bogo manye waye da zawa ki shi ba a'a e ji makanta da je na gyane bai dawo susu e eh, sana fi adinyo maulidi wa da fati ba ya mande baye ya mawo ya magayin yin da e eh, bai dawo disco man jigi-jigi la ta mu ya shi-shi be shi. egi makanta ya saba ya sote ya e ci jikanale ya e ci tasabili ya make ya masu ebo ya dawo wasbir alama asabaka inna zalika lamin asmil umur foro diga to alkhairi be kanka ya tude de wuda min ya alamar wuci ko jawre lamin alamar wuci ko jawre wuce logan be gamba giwin ga wala su sa'ir khaddaka lin nasi ya wajini ga jeye gusa wani jeye ce ya gba ma e gagabe wani ofe chane be ya gbai wasu ya gabe zaji ofe chane be ya gbai gaji umare wala su faɗi haddaka linnas wala tamshi fil ardi maha a shiga gaga da fasatikin gwe tinya etin yele ma fe wasu satita ciwe gaji mari gaji umare inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin fahur to ci yegge boye ya zandoro nayi muqtal e eh, ya ce ta kama waye daga waye wasu, sati ta ci ken gode karu na kuje mali te zuma e bo aziki na dabi wina ci fe wato sati ta ci fa raja ala qaumi fi zinati قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو عظيم عظيم إذا تاكما كن بدي zai so kuka bagwai jijiya wajen fe wati usana gaji umare ya waje ne gagbaza wa ngishi ya mare ya wani anabi sallallahu alaihi wasallam ga yatin yele al-qibru basarul haqq wa ghamsun nas yatin yele ugai wani gasiyo bo da ya baza wa ngishi istikarun nas dan do wayi zabawa ba ebo ilimi ebo azikio ebo muliki ebo ebo siyasa wai laza lo bandora ebo ne zo ba oje kana gasa Eh, mọ̀ní ibo fetin ya gbogbo e waga musulmi jikka da jigi wa gangba alkhairi na ja gangba to ala gba to ya sanna labiya aya tarbiya ibuna tarbiya ga zo ku zai gangba to wa aje bina ku tiji abwa soje gangan karshe na lukman al-hakim jin yuna ga waqti mashika wa daga wa da da ta ta ga ga jiye ba sa dawa ma umu ga ga ma da ta ta a ta ga wa gudmin sautika da rewe u dake wa daga gashi ga fe kogun ya ga na da amfani anan amma beke ga da amfani wa mai le ga maji dokuna kogun a waje zai ji wa amma ku yi biya ciya wa daga gaji ya rubu da kibu wa gudmin sauriya kilan ci ga wata ina an karar aswat na sautin hamir bere na biye ga bere patana ko ga bere yin ta tagi bugu zai kogun egungun na biya amfani a nan ole ga wube egungun ta tagi ya ni wa annabi sallallahu alaihi wasallam magayi gaga iza samitu su ya hadika laha min falli ya gawo wani bishe tina kyan gaba kwakwa bishe ya ja ti fafaina e ba so ci alkhairi e fe ba za su kujin alkhairi yayi wa idza samitu na'ika alhamir fata'awadu billahi min ash-shaytan fa innaha ra'at shaytana ya maga wani tatage tina e ba so ci tsari gusa ya gambe ku shetani e bana shetani ta ga tatage le yake tiwo bugo jama'a musulmi shi e waga musulmi wacce ta cin wuda atte bai dace nan ga le tiwo e ma e bana lukman al-hakim ne ba zuwa ilana kafinta a ta duwa amma su kwatu yayi qur'ani annabi muhammadu ba za cingo annabi muhammadu gaza guta da na zafa cija yau mini ya faji kojo e ya gwada kinyan ethiopia butin yau wuji yau ya habasha ci ethiopia ma mini ya alkaratul ifirkiya buda mini continent na jirgin yan afirka a ci a gaba lukman badan amma lukman wujen annabi a kinda ibn jariri a tabari gana dai za guruso umajinu pencha a kabila yan nan a ta ga butiya ibn kasir ga mini man da ci yau fe la ga sayyid ibn musayyib be ga misra ci yo bayanin da ci ga abasha cha cha ruwa annabi ga za guta da na tishi ja yau sai aljanna mini fa ko ja lukmanul hakim ganbe esu najashi na go sahaba nabi muhammad rigani ngo da afrika ya mun soce galbe bilali na dan koyi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam riwaya an do ga min ijawi ala na ja ba min ijawi gi ya sayyidina umar faji ko ga mun so ke ga eh, da ko sallaji ta ji ko amma adokun ga ko amma ga yare so shi ta taurayi inna akramakum inda Allahi atqakum faji koyo fazuro yo fabo koyo zai ja sako ko ga yin so shi dara na ya kaida da ciwon balarabe da ciwon na tefa faji ko ba sai bai kiyan sai bai da so ga wala kai to aji wura wa loyin jiji kwako bai Nigeria ci doku pelo aji na la wuce wale wale ya da fita ce fazuro jo tenten ibuna dokun gani bugu mai musulmi lukmanul hakim wanda giwugan ba etiyan aqida etiyan ibada etiyan bojan isa kan bannan wọn wuji wa ta da ngala annabi sallallahu alaihi wasallam ga eh so koji wa ya won gan wudun ya yi an tawadahu ya dacha hatta la yafara ba'dukum ala ba'd har a aga je zando na ji fari ta tatiya zando cina inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur jifari tati za wangizo ebo ilimi ebo egene kapacho ebo abikyo ebo kudo zuriyo ebo mulikyo ebo elatu pata ndiboji za kirkida e wai be boji wangi abu darda sahaba mu ciko ya nabi sallallahu alaihi wasallam ga ma min shay'in afqalu fil mizan min husnul khuluq hadith na da al adab al mufrad min al imam buhari alai suna da wata su ga de ne shetun waza ba so shi haku boji wangi na bogo yi ga zobe boji wangi ma eti boji wangi ma waje hakuri e gona waje zai je wona ma dai zai je na gona pata wawo alamu ya go de boji wangi zai wawa na jin da bi mun zai wawa na waje ji gurgurun shari'a wala lokaci alamu ya ga waje boji wangi mulmushi dan ne sifa boji wangi kin da shekaru sai da duniya iratwa alamu yau ga zanen na kirki ba za ta yi kwatanci ma a ci gaga miniyan zawon da ya yi baya ibu kasir zai bayani su ji karkashin ya tsaye da kuma alhakimu na yi wuwa ga ya ba zawon giya ya bana da kuma alhakima ga gwanta bin wani zaɗan kafin tiyo ta ji da baci ma in sa ya to kafin talon wuke ya bayaje kiyan dabba kashi nan gidi wuke kawo mai zaza da cikin ba da za ku kurgi mu ya pa umaji cinige bi ciri pata la zai da zaza da cikin umadi ya gbaka go gbaka ya gbawa kun gala wai zada kuto ko kuma tura gambe basiri gala ga zamani annabi dawo da gaje likani e baki bo mu ga gyara je ga da zagubo fitina mu ta da zo e bani gamina yana saurayina galai man jiji fasara ya sai na lukman alhikma a don gai alfahamu wal ilmu wa sa'bi mu da fahimta mu da ilimi mu magaga fashi ko mu ya amuja nabi to kwa ngala nabi sallallahu alaihi wasallam ga wale zan da ciye wururi na kama da ya komi sumi zan da ci ga ce ko a duniya amma yanzu na ga kuti shi wani ka fara ciwa gbogbo ya basa ya ya zai shi ba ya kuma shi na ka da dị a, da a da mini na laman da ce wasa ya wazo mai lega kawai da wa a wacce sabo an wacce su ko ce wacce kike bi ga ciwo su ko ga yi ciwo a gade ko sakon liutu ya remoto ko zan doro halin wani aduba wu a na jigaya annabi ji legi shi kayan mai aje a. annabi isa bai ya ibn udami ne na lamar da aka fi ko ba san ina wani shi wasan wani wada ga wani katun guguro wajen inda wa zuzu ma musamman kin nufi zan ga ayowa je wuce haka da ko sakpajin connection ji sai wazan ba a je ga manar zuya za ga nan na biyu zama kaza a jiyo wagoji sadaka da kaza ya ce kaza ya wuya ci ya wuya na ji wajen zaburu na ji gwaji zabusha annabi muhammadu a gai sayar sallallahu alaihi wasallam ke annabi muhammadu shi waje jina wanda ya jabe talauci wanda ya jabe talauci da su ta ko gayi gayo lukmanu su kai ba zo qur'anu maje da a ga kafin tani dole ya talaka ga bogo isun da su iye gwaji jiji ɗan manci da sun da soko a yagi yaji tarbiyya kyan na lukman lafi na yagi tarbiyya ya yi na ga tsara ne nan ya ji shi tarbiya ga lugu ya ji shi hada ya ma ya ji waje ya ji sallah adda bai ci bolu ne ne ka sallah ga ku wanda ke wa maye la amma na su koyi zo bai yawa ya wuna su kurda wa ƙur'anu ga ku an fusakun wa alaikun na zama jebu lokacin zabe na gwargwaro ne yana social marketing bai gashi bikin su kufa gan da yanzu wani wani na ji baka sun ƙur'an ya ce da bayan lukmanu ya yi na suko ko ya yi arziki yan sun gwajin shi kuma ya yi arziki yan ya yi shi ita yan wani na shi ko ya yi arziki yan da ya na shi Thank you. Wow. حي على